Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka tare da fatan alheri ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. A yau Talata 25 ga watan Afrilun shekarar 2023 ake sa ran fara a jigilar ɗaliban Najeriya dubu biyar da ƙasar Sudan sakamakon ɓarkewar yakin da aka fara kusan kwanaki goma da suka gabata. A ‘yan kwanakin nan dai an ga hoton bidiyon wasu ‘yan Najeriya da ke karatu a Sudan ɗin na yawo a kafafen sada zumunta suna kira da a zo a taimaka a fitar da su daga ƙasar ta Sudan. Suna kuma ikirarin cewa sun ga waɗansu ƙasashe duk sun zo sun kwashe mutanensu amma ban da Najeriya. Menene ya janyo jinkirin zuwa ɗebo ‘yan Najeriya daga ƙasar Sudan? Shirin Najeriya a yau ya bi kwakwafin wannan batu. Ku biyo mu sannan a hankali ta cikin shirin. Francisca K. Omoyili Mrs. ita ce kakakin ma'aikatar harkokin wajen Najeriya mai alhakin ɗebo ɗaliban da ke kokan kan ajiya taho da su. Mun tuntuɓe ta domin jin ko menene dalilin da sai da lokaci ya nemi ƙurewa kafin ake neman yadda za a je a ɗebo waɗannan 'yan Najeriya domin ce ta rayukansu. Sai dai har lokacin haɗa wannan shiri ba mu samu yin magana da ita ba. Mun buga wayarta ta kaɗa amma ba ɗaga ba. Abokin aikinmu da ya jima yana kula da shafukan kasashen waje ya yi mana hasashen dalilin da suka janyo jinkirin. Da farko dai suna na Hamis Kabir Matazu na ɗauki kimanin shekara uku ina yin eh, a matsayin edita na fejin ƙasashen waje kafin na dawo nan na arewa maso gabashin Najeriya inda nake kulawa da shi na jarida har yanzu a jaridar Daily Trust. Eh to, uh, za ka ga wannan ba wai shi ne na farko ba. Idan ka lura can baya akwai lokacin da aka samu irin wannan matsala a ƙasar Ukraine lokacin da aka fara yakin ƙasar Ukraine da Russia. A zahirin gaskiya ɗalibai mazauna wannan ƙasa ta Ukraine su ma sun fuskanci irin wannan wadda da iyaye da yaran wasu waɗanda suke karatu can suka yi ta ƙorafi. wadda daga baya wasu daga cikin 'ya'yan suka rinka bin wasu hanyoyi da suka rinka kubuto da 'ya'yansu daga wannan wuri. To, da wannan ya faru ban yi mamaki ba, ko da dai akwai bambanci tsakanin abin da ya faru a ƙasar Ukraine da kuma wadda ya faru a ƙasar Sudan. Shi na Ukraine yawanci ɗaliban su kansu ma sun ƙeda cewa faɗan da gaske ne kuma zai iya kasancewa su shiga tsaka mai wuya. So da gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙari na farko ta yi yunƙurin ta je ta kwaso su da yawa daga cikin su sun ce su ba za su taho ba. wa'ansu kuma suka amince suka taho da wuri to wa'anda suka rage su ne suka yi ta wahala daga baya to amma idan muka kalli kamar shi wannan na sudan in muka kalli yanayin yadda ya taso shi ma za ka ga kaman ba da gaske ba ne kuma babu wanda ya taɓa tsammanin cewa abin zai kai ga haka. To da farko dai da ita gwamnatin tarayyar da su gwamnatin Sudan ɗin da su ɗaliban sun yi ma abin kaman wani kallo na cewa za a yi shi ne lokaci kaɗan ya ƙare. To wannan shi ya ƙara harzika abin wadda kuma idan muka kalle shi ta wata hanya ba wai su 'yan Najeriya kaɗai ba ne suka shiga wannan yanayin hatta ƙasashen kasashen amerika da kasashen ingila da sauran kasashen afirka sun shiga irin wannan yanayin to amma abin da ya fi ɗaure mutane kai shine sauran kasashen kamar su su Amerika sun je daga baya su ma dai sun samu irin wannan abin nan tsaiko na wajen ɗauke ɗalibansu ba kaman ita ƙasar najeriya ba da sauran kasashen afirka to abin da zai baka mamaki shine in dai har 'yan najeriya sukan kai gaba ta ƙasar ethiopia ya kamata a ce ita najeriya suna da wannan kyakkyawar hudar jakadanci da ita ƙasar abin na ethiopia da bai kamata a ce sai 'yan Najeriya sun yanki biza ba sannan su tsallaka zuwa wannan kasar. To kaga tunda kowa ya san ga abubuwan da ke faruwa. Yawwa tunda kowa ya san ga yanayi na bala'i da ake ciki. Kuma shi ne yanzu kaga dole a kalli alaƙa 'yan ita ƙasar Najeriya da ƙasar Ethiopia da kuma ita Najeriya da take yunkurin cewa za ta fitar da 'yan ta ta ƙasar wannan Egypt, Misira kenan. Hmm. ita babban matsalar da aka samu wadda za a iya yi ma ita ƙasar najeriya dan uzuri shine na ɗaya sararin samaniya na shi ita kartun ɗin inda mafi yawancin 'yan eh, najeriya suke karatu eh, filin jirgin saman kartum ɗin an kai mashi hari wadda kuma su sojojin amerikan su kansu ina ganin eh, da ta ruwa suka kwashe su mutanen amerikan da sauransu ba wai ta jirgin sama wadda hakan najeriya kaga ba ta da wannan madatsa ruwa wadda ake tunanin cewa za ta iya kwaso 'yan najeriya ta wannan to wannan abin da zan ce abin da zai iya haifar da wannan sai dai kila wani bai yi aikin shi ba yadda ya kamata gaskiya saboda in kowa zai yi aikin shi yadda ya kamata bai kamata a ce an kai kawo yanzu ba a kwashe su 'yan najeriya ba ko kuma a ce an fara jigilar su yadda ya kamata To wannan shine gaskiya zan iya faɗi dangane da haka. Hamisu Kabir Matazi kenan da bayanin hasashen dalilin da aka samu jinkiri wurin ɗebo ɗaliban Najeriya daga ƙasar Sudan. Domin laliban dalilan da suka janyo jinkiri wurin ɗebo ɗaliban Najeriya daga ƙasar Sudan, wani tsohon jakadan Najeriya a ƙasashen waje ya yi mana ƙarin bayani. Sunana ambasada Hassan Dikar kuma mm, na yi aikin jakadanci a south america wato kasar trinidad and tobago da kuma wasu birai da suke wannan yanki kamar guyana suriname grenada commonwealth of dominican barbados da kuma wasu ƙananan island da suke wajen to wato akan sami akasi wani lokaci wajen samun rahotannin da suke tasowa daga wannan ƙasan inda ake rigima kamar sudan da ake magana yanzu musamman ofishin jakadancin najeriya da suke gurin abinda ake bukata dama irin wayannan tashi-tashina aka samu irin wannan rigingimin wato a tura mutane rahotanni da gaggawa zuwa ofishin minista na harkokin waje saboda a gaggauta yanke shawara saboda a zai a ɗauko mutane to abu ne da ya shafi harkar zakadanci dole ne a tanadi kuɗaɗen da za a samun ma mutane to kasan irin dokokin namu na ƙasa kafin a samu kuɗaɗen har a tura mutane Najeriya tana da girma sannan bayan tana da girma tana fama da wasu rigingimu akan sami irin wannan akasin ɗaya nan amma dai abin da ya dace ƙasa ta yi wato duk lokaci aka sami irin wannan rigima a yi gaggautawa a je a ɗauko 'yan Najeriya da suke wajen. Farko dai abin da ya kamata a yi shine a tabbata cewa mutanen da ake turawa da suke wakiltar Najeriya mutane ne masu hazaƙa kuma wasu san aikin da suke yi sannan kuma suna da wannan tausayi da al'umma suna kishin ƙasar suna kishin al'ummarsu. Sannan bayan wannan abin da ake bukata shine a duk lokacin da eh, ake samun irin wannan za a sami sai ka babu kuɗin da za a je a yi wannan aiki din nan to ya kamata a ce a kowane lokaci akwai kuɗi na musamman wanda aka ajiye wato da zarar abu ya tashi a hakan to a turawa mutane wato kuɗi wanda za a iya ɗauko wayannan eh, mutane daga wannan sansanin da ake yaƙi. to wani lokaci sai ka tayar ba to babu kuɗi to abin da ya kamata ai ya kamata ai ta nare to ka san harkar eh, yadda tattalin arzikin eh, Najeriya take kuma irin wanda suke kula da wasu abin da ya shafi harkar eh, dukiya sai an sami mutane zazirtacce waɗanda kuma suke tsoron Allah suke kula da waɗannan abubuwan sannan a tabbatar cewa kuɗin nan suna nan don wani lokaci akan sami aka tura kuɗi ma sai ga an je an yi amfani da kuɗin ta wasu abubuwa in wani abu makamanci haka ya ta sai ka ga ba abin da ake yi ambasada Hassan Jika Ardo kenan tsohon jakadan Najeriya a ƙasashen kudancin Amurka. Tuma Adalla A farkon shirin kun ji abokin aikinmu Hamisu Kabir Matazu da ambasada Hassan Jika Ardo tsohon jakadan Najeriya a ƙasashen kudancin Amurka da bayanan dalilan da watakila suka janyo jinkiri wurin ɗebo ɗaliban Najeriya daga ƙasar Sudan bayan ƙazantar rikicin da ake tafkawa. Yanzu ga wani ɗan jarida da bayanin halin da ɗaliban Najeriya ke ciki. Sunana Muhammad Sani Aliyu, ɗan jarida ne ni. Na yi aiki a ciki da wajen Najeriya musamman a ƙasashe kamar Sudan, Eritrea da Chadi da Sudan ta kudu. To a yanzu ana iya cewa akwai alkaluma da na ga ana faɗi cewa wai 'yan Najeriya ɗalibai kamar dubu uku da ɗari biyar sun shiga cikin wani hali. To gaskiyar al'amarin sun fi haka za su iya kai kusan dubu goma ma ɗaliban da ke karatu a daga Najeriya a Sudan. Hmm. A ɗaya kenan. Na biyu akwai 'yan Najeriya waɗanda ba za a iya kirga su ba da suke zaune a cikin Sudan. a duka jihohi goma sha takwas na cikin ƙasar suna nan suna kasuwanci da ayyuka da sauransu. To halin da ake ciki dai waɗannan ɗalibai musamman shine suna da yaƙi ya ɓarke waccan asabar da ta wuce yau kusan kwana goma kenan an sami abin ya zo bakatatan sun sami kansu a wani hali na rashin shiri akwai al'ada ta sudani ba sa sayan abinci su tara a gida a cewa yi da kwana da kwanaki kamar da mu a najeriya yawanci ake yi saboda haka da aka samu wannan barkewar matsalar sai ya zama abinci da ruwa an samu karancin su cikin wani takaitaccen lokaci kwana ɗaya biyu sai mutane suka shiga wani hali saboda ka a halin yanzu gaskiya sun tagayyara babu abinci babu ruwan sha ba magana asibiti suna kuma fuskantar waɗansu matsalolin na barazanar kai musu harare domin duk lokacin da aka kai su waɗannan ɓangarori biyu da ke faɗa da juna a cikin sudan musamman a nan khartoum babban birnin ƙasar idan aka kai hari shi wato abin da aka abin fashewa lokaci kan faduwa har cikin harabar makaranta babbar jami'a kamar jami'atul asrafiyya wadda take tsakiyar birnin khartoum ɗaliban sun sha ganin abubuwa da abin fashewa da ya faɗo har cikin makarantar ba abin ya fashe saboda haka suna cikin hatsari kuma ba da maka fita ka je wani wuri akan hanya kana iya haɗuwa da su ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin ba sa tantancewa ta sai mutum ya samu ah, ya haɗu da ajalinsa akwai rahotanni da yawa da muke samu saboda ni kai na ɗazun nan na dawo daga can kusa da kan iyakar Sudan ɗin kuma akwai mutanen da nake magana da su a can cikin ƙasar da suke nuna min cewa an raunata mutane da yawa kuma kamar da ce maka ɗazu babu asibitoci cikin asibitoci kusan za a iya cewa kamar kashi casa'in cikin ɗari na duka asibitocin da ke Khartoum ba sa aiki babu likitocin ba kuma magunguna saboda haka duk wanda aka ya samu kansa shi wani mawuyacin hali to sai dai kawai yadda hali yayi akwai matsaloli gaskiya kuma a yanzu magana da nake maka akan kwana a yi ne babu wutar lantarki da ruwan famfo saboda sai da wutar lantarki ake iya famfin ruwan famfo ya kai ga angwannin Khartoum. Muhammad Sani Aliyu kenan wani ɗan jarida da ya aiki a ƙasar Sudan ya kuma yi yunƙurin shiga ƙasar a yanzu haka amma haƙarsa ba da cimma ruwa ba da bayanin halin da ɗaliban Najeriya ke ciki a ƙasar ta Sudan. Yanzu kuma ga wani bahaushe ɗan asalin ƙasar Sudan da ƙarin bayanin halin da ake ciki yanzu haka. Suna Yahaya Musa Ali. Ni dan Sudan ne saboda an haife na Sudan komai na a Sudan nake. Ina yankin Darfur. Na'am. Yanzu ina zama a a Khartoum a Umdurman nake zama yanzu da komai na a cikin Umdurman. Ya'yana da gidana da komai na a cikin Umdurman. Eh to gaskiya yanzu sai sun shiga halin la haula wala quwwa saboda wallahi wani sa'in abinci ma an haja ga masu saboda bullet har cikin gida na bullet muna magana da su suke baba gashi gashi gashi za mu fita na ce kar ku fita ku hakura ku hakura kar ku fita saboda in kun fita za a sace gidan yanzu kawai duk gidan da aka fita za a sace shi kamar ya za a sace shi eh saboda akwai yara barayi zo na gari banza wallahi sa duk gidan da duk wanda fita daga cikin gidan to an sace wannan gidan wani TV naka wani duk wani abubuwa na kirki wani fanka ne wani AC ne duk a kukunce wallahi duk wani abu zai amfani da cire hmm. saboda yanzu garin yadda ka san an dade ana ana yaki wallahi sai ka an yi shekaru ana yaki to a halin da ake ciki a iyalanka eh. suna daga cikin waɗanda ake cewa za a ɗebo a kawo Najeriya ko kuma kai baka buƙatar a ɗebo naka iyalan a ba na buƙatar saboda mu ai 'yan ƙasa ne a can in Na'am. Mu 'yan ƙasa ne a can saboda in ka zo irin wanda za a ɗebo dole sai kana da passport kai ka je makaranta ne ko ko ka je wani yawon shakata da sauransu amma irin mu kana da takardan 'yan ƙasa in ka zo maza ba za ta fi da kai ba san ba zai yi ba. Yahaya Musa Ali kenan wani bahaushen ƙasar Sudan da ke zaune a Khartoum. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu madadin abokan aiki na Halima Jumrau sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa, ku huta lafiya.